بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول godiya sabbata ga Allah mabuwayi da ɗaukaka wanda ya kaddara haɗuwanmu a wannan wuri mai tarin albarka a wannan masallaci mai albarka na salman Al-Farisi, radiyallahu anhu a kuma yammacin wannan rana ta alhamis wata dace da goma sha ɗaya ga wata ramadan wata na tara a kalanda ta musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda hakan ya yi daidai da goma sha shidda ga watan biyar shekara 2019 miladiya muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah da ya sake ba mu wata dama ta ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan wata mai albarka na ramadan kamar kullum muna addu'a Allah ya sadar da mu ga dukkan alkhairai da ke cikin wannan lokaci mai albarka kuma ya mana gamgakatar wurin karantawa akan daidai da fassarawa a kan daidai da kuma ƙoƙarin yin aiki da daidai din don neman yarda Allah Allah ya biya mu dukkan bukatocin mu na alkhairi ya magance mana duk abin da zai zama damuwa a gare mu har yanzu muna ci wani sura mai albarka suratul nur kafin nan akwai tambayoyi suna da yawa tambayoyin shi yasa sai na kasa su gida biyu wanda bai ji tashi bai haƙuri, sai mu dan muka ce gaskiya kun suna da yawa ga waɗannan gamu ba sai a haƙuri ɗan abin da ya sauraka tala aka yi lokaci wannan yake cewa assalamu alaikum mutum ne ya aikata wani abu sai aka ce mashi idan ba ka yi ba allah idan ba ka yi ba allah ya tuya sai ya yi na'am daga baya sai ya nadama shin Allah zai yafi masa to in na fahimce ka dai girman laifi idan ka dawo ga Allah matuƙa kana numfashi da zuciya mai kyau Allah zai karɓa maka abin da ake so kuma ga musulmi kenan duk abin da ya ga aikata mai muni ya sauri ya dawo ya tuba ya shagaltu da ayyuka masu alkhairi da suke mashi wannan gizo to ya haka ya muka shi hikima Allah ka tuba mu wannan yake cewa ah, tambaya ta ana ita ce menene hukuncin kawunta wadda ake sawa a hannu ake tasbihi da ita yin tasbihi da ita ya halatta to mu gane tasbihi bai da alaka da kawunta kai ka kawo kawunta musulunci bai kawo kawunta ba tasbahan ma da kake gani ba musulunci ya kawo ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya yarda shi zuwa musulunci da ya tsinci yake kirga tasbihi in kana son kai koyi da annabi kirga yadda annabi yayi ba wani ko ba wata shari'a kamar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna buƙatar shaidu gaban Allah mu kubuta ko ba haka ba to da ya tsinka su dinga haskawa su tafiye dinga haskawa a kaddara kai wanda kake so hmm? a ya tsinka dan kai ne saboda haka da yatsu wannan yatsun guda sha biyar Allah ya musu gaba uku uku so biyar goma sha biyar da kai hudu Shagar shagar shagar shagar ka buge aiki to ne me ne sai ka nemo wata kawunta sai ka nemo abin nan duk wahalar da kai ne kawai ka ɗabi'antu da manzon Allah ke kilga tasbihi ina ba ta an fahimta idan kai haka ka fi kyautatawa wani zai iya cewa ai rudewa yake yi shi dan ne ke ruda ka dama amma idan amfani kana kawunta zuciya ka ba ta wurin kawunta ne to kaga yayi ba ya ba ne amma idan ka maido hankalinka dan ka san cewa yanzu da da kake yi kana ƙididdige lissafin to ka na nan halarce to sai ka fi amfanuwa da tafiya wallahi a'lam shin malam zakka ta shafi gidajen haya da motocin haya da shagunan haya da mutum ya mallaka shin kuma kuɗaɗen da aka rike bashi har da su za a yi lissafi idan aka ce zakka abubuwan neman kuɗi ɗin su ba a fitan masu misali ƙaddara ka ɗauko shago ka buɗe don ka fiye wata dole ka samu injinan fiye wata ko ba haka ba da wanda za su tace ruwa don za su kulla ruwa duk wannan injinan ba za a hida musu zakka ba amma kuɗin da suke shigowa su ne za a hida zakka don haka gidajen haya kun san yanzu na shekara take an sa idan ka haɗa jumillar kuɗaɗen idan sai kai zakka sai a hida musu zakka ina fata an fahimta sannan bashi ya kasu gida biyu bashin da ake sa ran zai dawo kai ma ka sani to sai ka haɗa da shi da jumillar kuɗi ko kuɗi da riba sai ka yi lissafi sai ka hida zakka babu ko shakka wanda ke kula da yin zakka da ya kamata to in Allah da sai ya ga yadda ya kamata a cikin kasuwancin shi a cikin rayuwar shi da makomashi a dinga tuntuɓin malamai idan za a yi dan su kwatanta maka don ka su dace wallahu alam ina neman ƙarin bayani akan wani abu shi akan wani sahur a cikin kiran sallah ta ƙarshe amma ba a gama shi ba a gama ba sai na sha ruwa to malam babu wata matsala ko akwai matsala a cikin nan akwai mana wa ya ce ka sha ai kiran sallah sai in lokaci yayi ake kiran sallah ko ba haka bane ba sai idan alfijir ya ke to ladan zai kira sallah da ka ji kiran sallar ladan an gama duk abin da ka sha ka shawo ta to da ka sai ka rama azumi guda bayan azumi saboda ka ci abinci lokacin da aka na ci abinci wallahi a'lam ina neman ƙarin sani akan to eh, wani abu shine yin aswaki na beji a cikin azumi ya halatta ya halatta ai na san ba haɗewa za ka yi ba za ka kurkure ka fidda ko buroshi ne kai da toothpaste ka kurkure bakin ka ka kurkure sosai ka fidda duk bai fitar da azumi wallahu a'lam malam ina da tambaya idan kuna jarabawa a cikin watan azumi kuma kuna jarabawa sai aka haɗa ni da mace wurin rubuta da mace wurin rubuce-rubuce sai kaɗan taɓa ƙafafunta so wurin rubutun sai hukuncin hakan <laughs> to kai da ke rubutu ina ranka da kafin mace abin da rigima to kai ka sa abin da ka yi saboda ka in baka ja rigima ba shikenan sai ka jifari ka rage ma azumin ka quality amma in baka ja rigima ba yana ni, amma sai a ɗauki mataki da kallo da tunani da tabawa duka nisanta ake sha'awa ce ba ciki kaɗai ba ake sa baki baki na takunkumi ba za ka faɗi magana mara kyau kamar za mu gani a nan sannan kuma ka kame daga sha'awa saboda haka sai a ɗauki mataki dan ka azumi ya lalace wallahu alam ina da tambaya dama a cikin masallaci ya halatta aje ma wani wurin zama wajen bayan liman to to kun bayan liman da ya ce akwai hadisi lenari ulfal minkum nuha wannan hadisi ya tabbata annabi ya ce masu hankali da hazaka da ilimi su tsaya bayan shi amma ka da ake tutsuwa wurin mu har yara suna tutsuwa a nan wurin dan ana takama da sunna sunna ba wai rena mutane ake yi ko mina da labin kuma in Allah da ni dai in ka gani na wurin ka san ba kama mun wuri ake yi ba in Allah da kola da ne sun san kayya kayya muke wurin lokacin sallah so ina zuwa da wuri saboda ka aita na cancancin ba ba ina cewa da ni kake ba amma dai ina zuwa akan lokaci kuma ba mamaki wani abu zai iya hita ka je ka hita wanda ke a wuri ko ba masallaci ba shi cancanci wuri in ya dawo ko ba haka bane ba cikin wato ladabin zaman majalisa to balle majalisi mai albari mai alheri masallaci inda abin yake wanda bai zo da wuri ba kuma a aje mashi wurin wanda ya zo da wuri nan ne matsalar duk wanda yake so ya taho da wuri in ya so sai ya zauna ina fata an fahimta amma a ce an yi abin da bai kamata ba shine kai kasan san lokacin da ake zuwa sai ana tada sallah saboda Allah sai ka kuso ka shigo ka tsaya famin da su wannan kuskure ne saboda Allah amma nan da aka ɗauki mataki kun ga hadisin da na kawo ɗan tsakanin inda liman sallallahu ya rikice ma liman to kuma saboda Allah wani ba ya ma cikin kamala Allah ce khuzu zinatakum inda kulli masjidin ku riƙi ƙawa ku ci ado a wurin masallaci na tabbatar wani intabi aka kira shi ba haka zai je ba amma zai intabi da Allah zai je ga ma, to kaga a daidai wannan gabar a wannan gabar ana buƙatar a wannan faɗar da annabi ya ce masu hankali masu lura su rufa mushi baya to shi yasa kallon wannan hadisin aka zaɓa lokacin zai ji ma sun koma ga Allah su malam salu su alhaji malam bara'u Allah ya ji ƙarai in sun su za ku malam alhaji malam sa'adu shine anan wurin to don haka yana da matuƙar muhimmanci a kiyaye ba wai an maida abin kamar kamun mota bane ba duk wasu ke gani wallahu alam kullum shi Allah yana aiki da niyya da kuma kokarin da kake wurin hararowar daidai wanda ya zo da wuri ya sha man da wanda ya zo da wuri ba kun ga kalsoki misali sallar juma'a half price aka bada wanda ya zo da wuri ya samu rakumi wani ya samu sanuwa wani ya samu rago wani ya samu kaza wani ya samu kwai wani ma sai in liman ya zo zai to ai bai shiga ma ciki ba to kaga ashe kenan ka zo an fara hudu ba ka kutso ka tsaya san fara ba ka cikin lissafi to ga ana buƙatar zuwa da wurin insha Allah za ka wanda suke wani sai su kiyaye wallahi alim ina rubuta ina rubuta wannan wasiƙa ne domin ina neman fiye malam Siraj Rabi'u to domin na kasance mai gulmarsa lokuta da yawa dan Allah ya fi manto na ballan suraju to kaji wala afu wala yafahu shugaban kwamitin masallaci an hasko ka yau to ya yi maka kai ma Allah ya yi maka Allah ya yi mu gaba ɗaya ya Allah jama'a mu dinga yi mu junan mu kun san je sai na bakar kun je da aya ta saka kanshi ya haura sama ko sai Allah ya ce a dan sassarko bai sabko ba to dumi koyi da mutane kirki dan Allah ya yi mu ko da Allah kowa ya yi duk wani wanda yake cikin zuciya cikin musulmi ya yi mashi saboda Allah domin Allah ya yafe mana malam Allah saka alkhairi ku kuma da Allah ku kiyaye a daina gulman nan da Allah idan ka ga dan uwanka cikin wani abu ka zo ka same shi kai karfin hali ka same shi akan makalla wani naga ana yi na dalili in yana da hujja sai ya baka in babu sai ce maka wallahi gashi gashi gashi sai ku fahimci juna har girman ka sai ya gani amma ka komo shi dan ya tura ka gina guda ba musamman ba su ka kawai ya eh, eh? ya ya kyauta din ai haka ya kamata Allah saka mishi alheri lalle kam ya jihadi assalamu alaikum ba zan amsa haka ba akar makallan da wasu nan hamma na ba su hakuri tun jiya sai ka rubuto ka bada insha Allah mutum ne ya je eh? na to yana da to bismillah bismillah eh? cika ciki eh aisha abin ya riga wuce wannan al'ada ce a cika ciki wanda ya cika ciki ya cika cikin iyalin shi Allah zai cika mashi a ga dama ajal ka cika masu cikin su tunda kai Allah zura mana nauyi so wannan kwana sha biyar bi bid'a ce bai tabbata ba abinda ake so a yawaita azumi a cikin shaban kamar yadda manzo Allah ya karanta wallahu alam shi kuma wannan yake cewa ya kuskura baki kawai sai ta wuce kaji to in kuskuren ne yadda ya ce to shi kenan babu komai in kaushi yayi to Allah ya kowa sanin abin da yake ciki wallahu alam to ina wani ne azu yana tambayawa barka da shan ruwa wanda ya sha ruwa ana kiran sallah eh eh eh na san da shi in ta kasance kenan amma shi da ya tambaya yana yin haka ne ya ji ma an kira sallar tukun sannan sai yi to shi yasa yadda tambaya ta zo haka an sake hawa eh yace wallahu alam shi ko ne yake cewa shine to a saurara yace tambaya ta nan shine ko a ko a shari'ance an yadda da DNA test ga namiji wanda bai yarda da matar shi ba wato bayan ta haihu ya ce yaron ba nashi bane ba eh ne zai taimaka kamar ilimin ya fama yana taimakawa cikin wannan matsala idan yanzu zai da dan shi Usama ga uba fari ga ga da baki ai kaga akwai matsala sai suka fara zunde to wannan abu yake suna guna guni shi kuma manzo Allah abin na so sa mishi zuciya saboda yana son uban yana son dan to amma kuma wahayi bai zo mashi baya abin yake abin yake Allah shi ke da sani kawai wata rana suna na majalisun manzo Allah suna lalaba bacci ma dauke sai mai ilmin kayafa ya shigo a ciki wani abu ya kawo shi ba wannan ba kawai yana kallon diga diga sun yi ce wannan daga wannan ne bangaren wannan bangaren wannan ne shi kenan magana sai ta kowa ya gamsu cewa ɗa da uba ne kaga yanzu kwarewa ce kwarewa ce ta da kullum an an gamsu balle ne da ake yin test amma ku sani in ta ce a'a dole sai an zo an yi la'ani dan DNA bai turkuɗe shari'a ƙarfafa shari'a zai dan shaida ce ina fata an fahimta in ba ku manta ba manzo Allah ya ce idan ya hito mai kwalli idanu mai cikakkun mazaunai mai manyan kwabri ba mun yi wannan hadisin ba to na shamha ne bin sam'a kuma ya a haka ne amma tunda an riga yayi haka kun ga sai aka tsaya da shari'a ta in aka je gaban Allah wannan kes sai ya warware shi wallahu alam amma DNA za a yi wannan dan aza abubuwa da suke da alaka da ɗabi'u irin wannan ana yin amfani da dna don a tabbatar da fingerprint ma dangwale ana yin amfani da su tabbatar da laifi don shaidu ne shaida kuma da shaida da ta hali da kuma shaida ita a karan kanta din dan akwai shaida da ita ba sai ta yi magana ba gani da ido ma ya sai magana ina fata an fahimta babin shaida da alƙalanci duka akwai wannan kan faɗi zance a kan shi akwai karina akwai shaida ita shaida tana gwadawa da kanta yanzu kun ga kamar cikin surutu yusuf da aka ji gudu dididididid ai ko ba a gama ba wani ya biyo wani wannan neman wani wannan neman kama wani abin da za a fahimta kenan amma ba a san wa biyo wani ba waye koro wani wa kama wani ba sai ce in kana kamin su kudu min duburin kaza kaza kaza in kana kamin su kudu min kubulin kaza kaza kaza to da ka gani ba sai aka dauki hukunci ba to haka shedu dan a tabbatar da gaskiya wallahi alim to wannan yake cewa ah, tambaya ta jiya na wuce na ji wani malamin bid'a na ba da fatawa ko kuma ya kawo mutu fatawa bid'a ne tunda ka sai ka bashi da bid'a shi muna kai ma haka ba daidai bane wai ba shirka bane dan mutum ya je a kabarin matacce ya nemi yafiya a gare shi wurin ake neman yafiya to kuma sai ka haɗu wannan kar da gina wannan shirka ce karara in shi ne ce ba shi da mashirkin ne kuma ka riga ka mashi hukunci tun kafin ka zo to ba sai ka kyale shi ba to sai a haƙuri haka ne in Allah ya kai mu gobe sauran wanda suke nan wurin sai mu ansa insha Allah don samu lokaci kuma za mu dan taba karatu in Allah ya kai a ran ma'ati za mu tashi eh. Eh. Eh. da bashin da zai iya dawowa amma malam da bayani kan da idan abubuwan kasuwa na bayan nace kayan kasuwa idan muka ta bayanin kayan kasuwa nan sai lokaci ya kure wani gidaje yake sai da wani motoci yake sai da wani agwagi yake sai da wani kaji yake duk kayan sai da wani su kayan sai da ake isan eh, da ake musanya hidda musu zakka ake yi amma kayan neman arzikin su ba da musu zakka arzikin ake neman zakka ka fahimta a da abin juyawa shi ai yana cikin abin da ainihin ka abin neman kuɗi shi ake magana kamar injin da ka kafe don su neman kuɗin to in zaka ce mun zakka ba sai a rasa a rasa abun ina fata an fahimta wallahu alam irin waɗannan dama bayanai sai an matsi malamai idan ba za mu yi bayanin komai a nan wurin ba insha Allah ta'ala duk dai isharar ce mu kuma makaranta ga baki ɗayan mu Allah da da mu inda kuma kai kuskure muna roƙon a kawo mu gudunmuwar gyara ko a rubuce ko a magance ko ta wace hanya da idan za mu tafi akan daidai wallahu alam arma a tunan muka tsaya 22 to bismillah <coughs> da 23 za ta ji to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم الله أكبر manta ba, mun من da Allah مدوكين sarki ya lallashi ya kuma umarci masu falala cikin addini ashe falala ga addini ake fara kirga kafin dukiya dan sai da ce ul fadli sannan ya ce wasa'a masu falala a addini da kuma masu falala a wadata su yi haƙuri su kau da kai su to bayan an tabbatar da yin yafiya da kuma samun gafara ga Allah ga wanda ke yin yafiya da kafar kau da kai sai Allah yake cewa ya ja hankalin masu irin wannan aiki da ke jaza ha ɗauki mataki innal ladina yarmuna al-musanati lalle waɗannan da suke jifar katangaggun mata al'afa'if wanda suke kamammu ko al'afifat wanda suke kamammu ba masu yin zina ba katangaggu al’azafi lafi wanda suke sarrafa kana an al-fawahish daga ma al-fashai me yake ne ba ana nihin gafalallu falalu ba wawaye ne a'a bai ma zo ko cikin tunaninsu ba yin zina saboda nagartarsu kawai ba su san ha ba san sauka ba wani sai ya jehe su da munin tunanin shi kamar yadda aka nuna Aisha wannan nagarta a gidan nagarta karkashin mai gida na nagarta amma aka yi mata wannan abin kaga bata ma san hawa ba bata san sauka ba ko a cikin tunaninta bai ɗarsu ba yin albasha amma aka je aka jefe ta da wannan abu saboda munafakai sun yi ne don su jefa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar za mu gani a cikin ayoyin nan gaba don haka ita makura ce ta nagarta don haka masu jifar katangagun mata da alfasha ta zina wanda suke sun gafala ba ma cikin tunanin su zina ta kuma da suke sun gaskata Allah sun iman da Allah da manzansa lu'inu fi dunya wal akhirah subhanallah Allah ya tsine musu albarka duniya da lahira saboda mugun abin da suka yi har kawai suka zalunci mummune shi yasa Allah yake cewa innal ladina yadunna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirah wa adlam azabun muhina والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا وان ذلك تشتد الله تين واتو yin wato danganta mashi abokin tarayya bi ma'ana ta saba mashi cutarwa ta lafazi dan ba za mu iya cutar da Allah ba balle mu cuce shi ko da mun fi kowa kangara mu kangare ga baki ɗayan mu sama ga yadda Fir'auna ya kangare ba za mu iya cutar da Allah ba balle mu cuce shi haka nan da za mu fi sai na bakar nagarta saboda da'a ba za mu amfani da Allah komai ba balle mu amfani da shi kowa ya yi da kyau dan kai wanda kuma ya kasan haka shi zai jira dan abin da ya tun anan kafin ya je a can nan da nan da can dinna Allah ne kike hukunci da su kuma Allah yana son masu biyayya a gare shi yana taimaka musu anan yana kuma kubutar da su a can Allah da kada mu wanda kuma suke cutar mu ne maza da mu ne mata da irin wannan kasafin da yarfe-yarfen ba san ba su sauka ba sun kirkariya mai girma sun ji da laihi mai muni a wurin Allah madaukakin sarki don haka kowa ya yi bakin shi dan ya kubuta wanda suke wannan Allah an ce su ma'ana an nisantar da su daga rahama shine Allah na kan wala kuma azabun azim kuma suna da wata irin azaba mai girma a ina a lahira saboda irin abin da suka yi na kazafi ga mummunai wanda ba san ba sun sauka ba yaushe za su samu wannan ranko ya mutu يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق نعم ويعلمون أن الله هو الحق المبين الله أكبر to ayar da malai karanta ta jihu mummune imam bukhari ya kawo hadisi dan fassara ta mun karanta hadisin can baya dan haka ba da mun bukata maimaita shi a cikin sab'ul mubiqat din nan ita da sab'ul mubiqat din nan kuma san ci dabi'u bakwai masu halakar na daga ciki akwai yin kasafi bayan Allah da kalma ta alfasha ta zina Za haka sai mu kiyaye yau mata shaɗu alaihim alsinatum ranar da wato harsunan su za su shaida a gare su wa aidihim hamma da hannayensu wa julhum da kahuwansu bima kanu ya amaluna da abin suka ce suna aikatawa al yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimna aidihim wa tashhadu min alsinatum bima kanu yaksubuna to kaga za a rihe bakunan masu surutu zai a rihe shikenan sai hannuwa su dinga magana da kahuwa duka suna su suka aikata su suka taba su suka je magana ba ta kare ba to ai an je rana ruha buda buda ba ranar ruha ruha bace ba ranar gaskiya ce ba ranar ƙarya bace ba duk wanda ne da gaskiya ya kubuta qala allah hadha yawmun yanfa'u sadiqina sadquhum allah da kanshi yake cewa yau rana ce da masu gaskiya gaskiya su ta masa rana shi yasa yake ce ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku ji tsoron Allah ku tunci a mafi gaskiya dan gaskiya ita za ta kubutar da kai a cikin kowane yanayi ran nan wannan rana mai yawa mai wahala mai cike da wahala da sai wanda Allah kaɗai ya kubutar da shi ran nan ne za a yi wannan a yi ta kare kowa ya gane matsayin shi kaga ashe kenan akwai ranar da Allah ya saka ranar da zai yi hukunci tsakanin bayi kuma wannan rana ba wa makawa sai ta zo yana daga cikin rukunin imani guda shida imani da ranar lahira rana ta ƙarshe to shi yasa al'amarin ya kai inda ya kai jama'a taral aza'a tantiqu bil ma'asi idza bi ibn adam lil hisabi kamar da ali ibn husayn ya faɗa a cikin wakafi ta zuhud aza aza'a tantiqu bil ma'asi za ka dinga ganin gabbai a wani rana suna furci da laifuka har ce ce shi ya faɗa hannu ce shi ya taɓa. kafa ta ce ita ta yi ƙasa ma ta ce a kaina aka yi to magana ba ta kare ba yamma idin tuhaddidu akhbaraha bi anna rabbaka afalaha to shi yasa na sha yin ishara cewa in mutum dai shi ya je ya yi saɓo ya ki ɗaga ƙafa zinaci zinaci ba ƙaƙƙautawa shaye shaye amuli da ƙwayar kayan maye shi yana ganin kamar wayewa ne bai san lalacewa ce ba haka da ɓata rayuwa to ya sauka kan ƙasa Allah in ta yawon ta'asa dan Allah muna ba shi shawara in dai ba zai tuba ya sauka da ƙasa Allah sai dai ta'asa shi ya sauka da Allah dan faka yadda ake faka daga mota a hita ya dan sauka da ƙasa Allah ya je ya sauka ya sabon zai yi to in ka har ba zai yi ba to zai shi a tone yake domin ƙasa din security ce tana da wannan abin da kake yi rakodin take yi sosai yau mai zan tuhaji su asbara wa kallin insanu malaha a ah, ke ya aka haka kaga ya ce malaha da fita ga kasa ma ya ce malaha saboda abin ya ba shi mamaki ta ko'ina asiri to nawa yake shaidu ne ta ko'ina Allah saboda cikar abinci ya gama yake hanzarin duk mai hanzari to da mu ji tsoron Allah akan ƙasa Allah ka musa amma Allah mutum ba mu koma ga Allah jama'a ka ga gabai suna furuci ka san abu ai girma idan da ibnu adam lil hisabi aka ce wani dan wane an kira shi kowa ya tsif kowa na nan kowa na kalle da za a yi ka tinkari ubangiji babu tafinta kai tsaye Allah ya magana da kai la ilaha illallah wa kada sabu man hamala zulma babu ko shakka ya tabi wanda ya da laifi a wannan rana ina za mu da wannan kaya da muke ta dako hamna addu'a Allah ya ki saurara mu addu'a muke amma kashe ma ke kare yi wallahi bin sa'a ma Allah wallahi akwai matsala tare da mu so da kuma tsoron Allah kowa ya tsaya tsakanin shi da Allah ya gabatar da tuba watan tuba ne ya koma ga Allah ya istighfari ya shagaltu da ayyuka na alkhairi gwargwadon ikon da Allah ba shi ya mamu tawassuli da wannan Allah ya dama cikin wannan matsaloli da yadda Allah Allah zai ba mu mutu Allah ba mu mutu ranar kiyama ta wuce wasa da haka a wannan rana ce yau mai din bima kanu go bima kanu amul da mun suka ci suna aikata yau mai min yafihimullahu dinahu haqqa wa ya'lamuna ta karanta Ah, yau mai izin tsawon yini yau fi himin lawajen mun haka Allah zai cika musu sakamakonsu wanda suka cancanta addina aljaza maliki yau din ai maliki yau jaza da haka Allah zai ba su sakamakonsu ai jazihim jaza'ahum alwajib alaihim zai ba su sakamakon da yake wajibi a gare su wala yazlimu rabbuka ahada ubangiji bai zalunta kowa sai abin da mutum ya aikata wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara in kwaya komayya ce kwaya komai ya kamar kwatan kucin dan kiyashi na alheri kai sai kaga sakamakon shi ko bil aksi na sharri mutum bai tuba ba dan haka duk wanda ya alheri ko ya yake Allah zai ba shi sakamakon alherin nan duniya da lahira wanda kuma ya je ya bata rayuwar shi ya je ya sharri to shi ma zai ga sakamakon sharrin duniya da lahira an shi ba da haka ashe in muna son mu kubata mu tsira to mu zanci ba dan Allah ya yarda mu malaman tafsiri sun faɗi fa'idoji a cikin wannan kahin huda zuwa wani fakin kuma a cikin wannan tafsirin al-mufassal fi tafsirin Qur'an al-Karim cikin abin da zamu fahimta babu ko shakka idan mutum ya biye ma hanyoyi na shaiɗan da take-taken shaiɗan, to shi ke dasa shi akan wato yin zunubi khawatir na ake ce musu jam'u khatir khawatir saki saki na banza da wuri kai da ba mai shan giya ba ka dinga saki saki yanzu idan ka dan za ka ji to ina ranka da kin ka dan shaya zaka ji kai da ba sha kake ba kaga wani tunanin bai kamata ba duk wani tunani wanda ba nufin Allah bane ba in kokari ka kore shi daga zuciyarka in ya tsama ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka ka kubuta nan da wannan ne yake kama ma zuciya ya dinga ma famfo ya dinga zuga ka tun ba ka kulawa haka halawa ka ce bari ka dan dandana ka shikenan ka zama dan maye to da haka na daga ciki tarkon shi din da yake danawa wannan saƙa-saƙin shi yasa yace min sharri suwasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljannati wan nas ma ejen ejen din na shaytanu akwai mutane akwai aljanna to kaga ashe suke nemi tsaron Allah da gare suka dai mazan nan saƙa-saƙin nasu sannan za a gane cewa a tawfiqu lit-tawbati mutum ya samu gamdakatar ya tuba ya bar abin da yake mummuna wannan daga Allah ne kadai duk wanda ya ga yana da ƙarya Allah ya taimake shi ya tuba ya bar ƙarya Allah ya so shi ya mai tafiki ya gode ma Allah duk wanda ya ga yana cin amana sai kuma ba ya cin amana ya gode ma Allah wanda yake sata ya ba ya sata ya tuba ya gode ma Allah wanda ke zina ya tuba bari ya komo ga hanya mai kyau ya gode ma Allah Allah ya tarfa mu garin shi nono ya mai tafiki dan ba wanda zai magana da katar ka tuba sai Allah to tunda ko Allah yana son ka ya magana da katar to ka dage ga ayyuka na alkhairi kai san ayyuka na shari'a godiya ga Allah madaukakin sarki da ya maka tafiki sannan a cikin zamu gane cewa al'afu wa safi kawai kai da yahiya min asbabin sababin lubrar zunub dalili ne na gafarar bai don da ke gaya yahi mutane ke kawai da kai to wannan ya gwada cewa ya hau dalilin da Allah zai yahi mashi nashi zunuban sannan a gaba yake cewa kalkul afa'il min kaba'ir zunub kawai haka nan mutum ya kaga ma mata katangaggu kasafin alfasha yana daga cikin manya-manyan zunubai masu halakarwa kamar da mai riga mun sannan za mu gane a nan gaba za mu shiga a cikin abin da ke ladabi da zamantakewa adabul ijtima'iyya na dubban zaman tare cuɗe ne in cuɗe ka mun mutum da ke yana da mutane a goge shi ya goga a cuce shi ya cuta ya yi ƙoƙari ya bada haƙƙi ya tuba ya wanda ya ƙaurace bayan mu'amala ina ba ta an fahimta dan sai ka mu'amalci mutane za ka amfani da su su amfanar da kai Allah ya tada mu na'am sai sai ayin kai gaba الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات نعم أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم نعم الله يقول الخبيثات للخبيثين maganganun banza na mutanen banza ne don ba a zaton mutumin kirki mai nagarta mai mutunci mai dattako ya dinga maganganun batsa maganganun hita hankali maganganun shin kunya maganganun ba ce ba haka ne ko ba haka bane ba to wasu malamin tafsiri sun fassara ta to wannan maganganun na banza na daga cikin kafafi. maganganun da ke jawo shin Allah ƙarya shaidar zur batsa maganganun rashin mutunci duk maganganun marasa kyau miyagun maganganu shikenan sun na miyagun mutane ne mutane wanda suke marasa kirki lalatattun mutane lalatattun maganin ganu na lalatattun mutane ne abin ya yi ko wal khabithuna lil sa, haka nan su ma maganin maganganun marasa kyau to suna ga mutane marasa kyau abokan haɗin su ne idan mutum ya zage ka to halin shi ne yake raba maka kowa abin da yake da shi shi yake bada wanda kowa yake na kware ne to yana gwada maka halin shi ne na haka kokari ka bada alheri kaka dinga bada sharri ina ba ta mun fahimta wasu malamai suka ce a ah, ma'ana al-khabithatu minan nisa'i shi nan malar sai hada gaba ɗaya ce minan nisa'i wa minal kalimat sai hada hancin fasarorin guda biyu sai aljama'a wala min tarji'i ko idan aka samu hada hancin hadisai biyu aiki da su shi yafi da a ce an zaɓi guda an rinja da shi akan guda dan yadda aka yi akwai ɗan alheri ko ya yake tare da shi kaga in an rinja an yanki da guda da bai aiki da wancan ba shi wancan ba a more shi ba ko amma aka hada gaba ɗaya kaga sai shi kenan sai a ƙara samun fa'ida kamar yadda ɗan makaranta ne da makaranta da neko da waya sai a haɗa su sai su tada lissafi kaga sai ya wuce to kaga ashe kenan nan dubara malayin Allah ya kara mishi da kuma ya kara gudu sunan ilimi shi da kokarin shurin ijtihadi saboda haka da Allah masu sanya tarin nan su taimaka addini su dinga kashewa kun ga yanzu in ana ɗauka wannan abin na yi na shigowa babu da yana zuwa nesa mutane suna amfana ana yawan kira taurari ko ai wani ya kira ni ina ban ma san kowane ne ba yace kawai na cikin mota ya ji an sa karatu Allah saka alkhairi to da ka kirrin kirrin ka dauke hankali na ka dauke hankalin shi ka dauke hankalin da Allah ci gaba akai tunda har lalura ta kawo muna caji cikin masallaci ba a yi masallaci dan caji ba mun shayi wannan bayanin wani in yi zai ga kamar dan kana da min asiri shi zaka cikin mutane mun gami haka wasu ke gaya mani ai ku rabu da shi kawai da yana da min asiri kaza kaza ka ba haka bane ba ita doka sunanta doka ko a wurin wa a inda aka ci gaba ba a yin haka ne masallaci dan ibada dan tafi kun ga zo na ɗauki hankalin masu tafi yanzu sallah ake wannan matsala za a samu to ta yi suka ga ibada ko ba ta yi suka ba to kaga bai dace a dinga yin haka ba amma tunda an kai muna da maci ba wuta ba lantarki ba generator ba mai ba komai to tunda an zo ana yi dan alurancin kuma sai an ƙara wata lalura jama'a wani ya kawo shata cikin masallaci wani ya kawo mai jita cikin masallaci shi shatin ya ji kunya bai shigo ba kai ka kawo shi to yanzu inda to alo alo mai ganga gode ce ba ita za ta tashi ba sai mun da ke ciki zai tashi instant in ka zo ka kashe ba shi kenan ba sun ga gama suka ɗauka suka kunna ta ma zaune suka ce in ka kashe ka hutu da mun huta yanzu wannan bayanin da bakan da ban yi shi ba Allah sa mu cika da imani malam fara Allah duka da gafara duk inda ka tauna jira sai ka gaba ne ba a cikin masallaci to yanzu wannan abin daidai ne <clears throat> kuma an kai magana shi ke gane ne ko Allah sa ne ne muke hmm? ta wannan malam sai ya haɗa duka ma'anonin guda biyu da kalmomi inda kuma mata wato miyagun mata masu miyagun halaye na miyagun maza ne irinsu kenan ƙwarya ta ƙwarya sai hali ya yi daidai ake abuta za a ga cewa cikin taufiƙin da Allah maɗaukakin sarki ke ma bayi za a samu mahi yawanci ba an ce duka ba ɗari bisa ɗari dan akwai jarabawa ta ubangiji annabin Allah Nuhu ai dai ka san manzo ne shine ma farkon manzo a ban ƙasa. wace irin mata aka bashi Ta kaga shi ƙarshen ma ishin kirki nan. to ka ce shi yanzu ba ba ne wannan jaraba ce dan Allah ya ƙara tsagatar da shi ya ma da ita ko ta musulunta shi kuma ya samu lada cikin ma da ita don dawo da ita akan gaskiya domin idan aka samu conflicting behavior an aka samu ɗabi'u masu cin karo wannan na kirki mijin ita kuma ta banza macen to wani sai ya hizge wani ko dai ya da makaman shi zama na banza saboda ta banza yake aure sai a zanna lafiya ko kuma ta yadda makamanta ta zama ta kirki saboda kirki take aure dan biyu sai ya faru to idan ka ga mutumin kirki an haɗa shi da macen banza to ibtila'i ne Allah ya hijira ba shi ne daga darajar sai ya haƙuri ya daure in yana iya haƙurin ya daure ya ta kokari mata wa'azi da nusar da ita in Allah ya hijira shari'a sai ya ga zan dalilin ta kuɓuta ta gyaru ta shiru to kaga ya jihadi kenan ya jihadi to haka ita ma macen za a iya samun ta kirki kamun ma mai mutunci ma zuciya qur'ani saboda ko sakacin iyaye ba suka kulawa ba su ya'yan kamar sun ishe su sai ga an kai yarinya islamiya ta hadis ishirin talatin sai a miƙa wani kaskon ɗan shi'a to ai an kashe ta ina amfani irin wannan abu amana kai ba ga lokacin da Allah ke kula da ita ba Allah bai gajiya ba sai kai tun tana ciki wata tara baka sanya Allah ki kula da ita ba har ta koma ga Allah Allah kula yake da ita kai dan tana gaban ka shikin dole sai an mika ta kare ta zanna ta rayu ta mutu da ka mika mata da kace mata imani domin Allah sai ya tunce ka dan ka ba da gudunmawa wurin bata tarbiyya wani daga cikin bayan Allah so da ka idan irin wannan ya kasance to kun ga ita an jarrabe ta ga ta kirki ta kware amma an ba ta mijin da bai dace da ita ba to Allah sai ya daga darajar ta sakamakon ta samu kanta cikin ibtila'i musamman in ta mai al'amari ga ubangiji ina fata an fahimta amma galiban abin da ke faruwa mahi rinjaye shi shari'a take aiki da shi na sha buga muku wannan misalin dan ba a fahimta ko a jarabawa idan aka ce bisa goma don da ya ci biyar bisa goma ba ya ci ba ya ci ko ya faɗi ya ci ma hada kiredit ko to biyar din da aka harasa ba biyar din ba su rinjaye masu kyan ba tunda masu kyan ba su rinjaye mara kyan ba sai a rinjaye da mai kyan kan mara kyan sai a ce ya ci to in ya shin da bisa goma bakwai bisa goma takwas bisa goma har tara bisa goma duk ya ci amma dai akwai bangare da bai ci ba ko to kaga ba al'akari dan kadan din da me rinjayen ake aiki sai a bada hukunci ina fata an fahimta to haka ma nan wurin shari'a tana aiki da abin da yake galibi sai hukunci ya bi shi ba wai an ce 100 100 haka abin yake ba Ina dai kun fahimci abin da nake son in bayani kai da haka mata da suke um, miyagu lalatattu lakabitin daga mutane ne nan nasu marasa kyau wato miyagu lalatattu wala khabithuna an nasi mutane bara gurbi marasa mutunci marasa kirki cikin matsaje lil khabitha to abokan hadu su mata ne wanda take marasa kyau marasa mutunci in na ce marasa kyau anan rashin kyan hali wanda take lalatattu wa tayyibat daɗa dan kalmomi aka sun miyagun kalmomi kaga qur'ani in yi ciza sai ya busa san an yi magana mara kyau yanzu ga mai kyau nan dan ka gamsu da mai kyan ka ban mara kyan na magana ko aiki saboda ka daɗa ɗan kalmomi litsayibi ga mutane na kirki na gargari kenan mutanen kirki suke dada dan kalamai ba san mutanen kirki da zage-zage ba dan dinna gartakka aka ji kayi ashar to fa akar maka Allah an samu matsala sibabul muslimin fusuqun wa qitaluhu kufr zage musulmi fa fasikanci ne inji annabi kuma ya kanta shi kafirci ne to ya ka ƴaƴanka da Allah baka ai musulmi ne ba arna bane ba ko to dan me zaka dinga zagin su musamman ya iyaye mata su suka fi kwarewa da kwando kwando na zagi da take zagi ba ta ban hanyar Islamiya ba to ya za a yi wannan ya tashi yin zagi alhali kin ba shi course har da ƙarin training na zagi a gida makarantar farko dai da ya shi miki da ƙari ki zazzane mai jikin ki dinga mai zagi zagi na rubuta tarbiyya to da mutanen kirki suke maganganun kirki mutanen banza suke maganganun banza to nan wani kuma sai ya sake ɗaukar magana ta biyu sai ya ce wa tsayi ba ta ma zikira me ya ambata ta minan nisa'i wal kalimat da haka mata na gargari litsayyibin na mutanen kirki ne wanda suke na gargari wa tayyibuna su kuma wanda suke na gargari maza litayyiba abukan hadin su su ne mata na kirki to wannan ula'ikan bara'un ma yaqulun sun barranta waɗannan na kirkin wanda suka shahar da maganganun kirki da ayyukan kirki sun barranta sun kubuta daga abin da ake danganta musu ulaikan bar mimma ya kulun ko daga abin da suke wato faɗa musu na kage lahum maghfiratun saboda nagartarsu da imaninsu da da'arsu suna da irin gafara wurin Allah wa rizqun da kuma wani irin arziki karimin wanda yake na karimci a duniya a rayuwar duniya su samu yalwa wa fil akhirati bil janna Allahu akbar an sami yalwa a duniya kuma a lahira an je karshen yalwa shine aljanna Allah ka mana nan arziki to Allah madaukaki sai ce mai armo ya <clears throat> ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu حتى hmm. حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون نعم wannan kuma sai aka ci magana akan ladubban tare adabul ijtima'iyya ladubban zaman tare na mu'amala da hulɗoɗi na mu'amala cuɗe ne in cuɗe ka Allah madaukakin sarki ya ɗora mu akan aƙida akan mu'amala akan ibada don mu rayu rayuwa mai albarka mai haske sannan mu samu gafara Allah mu sami da Allah a cikin wannan ladubba da Allah ke koya mamu don mu sanna da juna lafiya da mutunta juna da kauna juna da ganin girman juna ga ɗaya daga ciki kuma Allah sai da ya kira daga cikin da akil iman Ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda suka yi imani la tadkhulu buyutan غير buyutikum fa ku shiga gidan wanda ba gidajen ku ba hatta tasta'nisu al-istisna ko al har sai kun nemi izini na masu gidan kafin ku shiga ma'ana tasta'dinu ku nemi izini sannan in kun nemi izinin wa tusallimu ala ahliha ku yi sallama ta gaisuwa da aka sa a shari'a ga ma'abota gidan masu gidan kaga Allah ya ce wa idza quyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha auru duha in aka yi muku gaisuwa to ku maida da abin da ya fi wannan ko kuma ku ba da kwatan kwacinta in an ce maka assalamu alaikum kana iya cewa assalamu alaikum kaga misli haɗin kenan in an ce maka assalamu alaikum kana iya cewa wa alaikum salam in an ce maka assalamu alaikum kana iya cewa wa alaikum salam wa rahmatullah kai ka mala lada 20 kana iya direwa ka ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ba wa magfaratuhu babu idan wata bid'a suna maka magfiratu babu maka iya iyakati wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ka samu ya da 30 Allah Kalle dai kun ji da sigogin suke idan za ku shiga gidaje da ba naku ba to abin da ke kanku abin shari'a ta dora muku dan tsaron haƙƙin bayan Allah da neman jituwa to ku yi sallama ku nemi izini to ne ake farawa kaga yace in hatta ta azumi ku nemi izini za ka fara in shigo sai an ce eh sai ka ce assalamu alaikum a za ka fara cewa assalamu alaikum a adkhul ko a aliju assalamu alaikum adkhul sallama a gare ku in shigo ka ji shiru assalamu alaikum adkhul shiru assalamu alaikum adkhul to aka ce ka shigo sai ka shigo aka yi shiru kuma sai ka tafi ka dama a shar'ance ana neman izini har sau uku imamul qurtubi a jam'a kan qur'ani ina diba wannan sai da ya hizo matsala goma sha bakwai akan wannan aya ɗaya kawai wa minha wa minha wa minha a cikin na dubba da ya hizo istinbatat hukunce hukunce to da haka kamar yadda mu gani a cikin hadisi da imam abu dawud ya rawaito da shi kun ga duka dai wannan magana ce ake yi mai kyau ina cike da farin ciki akwai wani wata kalma ban san cewa hadisi bane ba ina da rike ta matsayin maganganun malamai to cikin taimakon Allah bincike sai Allah ya sa na yi tofiki na gano isnadin malamai sun ce inganta hadisi ne nika yin magana amma da yake ban san isnadin ta ba ni cewa annabi ya ce dan kan mutum ya fada cikin masu yi annabi kariya in baka san ingancin hadisi ba kai magana da shi kai man samata yace naja duk wanda ya shiru ya kuka kun ganin wani magana kamun baki ne ka iya bakin ka ko to sunan darin ya zo cikin sunan darin kuma isnadin shi malamai sun ce ya inganta dan haka kenan man samata naja hadisi ne wallahu a'lam da haka ya tabbata cikin hadisin da aka dahu Abu Dawud Abu Dawud ya fitar da isnadin hadisin hadisi na dubu biyar da ɗari ɗaya da saba'in da tara sannan ya ce an na rajulan wani mutum ne isa abin alan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ya nemi izini wurin shigowa gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa fi baitin alhali yana gida annabi na gida fa qala sai yace alidu in eh, shigo kun ga zikirin shiga gida bismillah walidna ko bismillah kaza Allah rabbina tawakkalna wato a'adu kul kenan shine alju in shigo ai a'adu kul kun ga fasar nan ai abin in shigo fa qala sallallahu alaihi wasallam al qadimihi sai manzon Allah ya ce mai mashi hidima masu iso ukhruj ila hadha kai je kauro ni mutumin fa'allimu litizana bai iya neman izini ba koya mashi majalisar annabi koyan addini ake yi da ya ganka akan abin da daidai sai gyara maka da haka shiga da ya ka samu wancan koya mashi yadda ake neman izini fa kullahu kaga dan kai je wani abu sai annabi ce ka faɗa mashi qul assalamu alaikum ka ce assalamu alaikum adkhul kaga yanzu ga da aiki da aiki idan hatta ta tsaya musulmi ala ala kenan ko sai ka ce assalamu alaikum adkhul assalamu alaikum in shigo tunda yanzu kace wani ah, assalamu alaikum ala ah, kullu yadi to ka kama ka karka karanta kaji ka ko muka yi gida to sai kace assalamu alaikum ni ya san assalamu alaikum din ya yi da ita to shikenan alhamdulillah sai kace in shigo duk ma'ana ɗaya ce in yace eh shikenan sai ka shigo dan dacewa da umarnin Allah madaukakin sarki kamar da manzon Allah ya umarni mai isarwa ga Allah madaukakin sarki fasami ahur rajulu to shi mutun da ke tana ne ma a yi mai izini sai ya ji ga gyara an mashi ma an aiko ya mai gyara to tun ya riga ma shi gyaran kala assalamu alaikum adkhul sai ya gyara ya aiki kaga fa kada cika sai sahabbai yana jin an mai gyara an turo malam mai mai gyara tunda ya gane bukatun miji haji sallah ba bukatun tara kasa ba mun ba mu dara dan dara ba halatta ba eh, yan ya kamata hausawa su gyaran karin maganganun su nan duk da suke da matsaloli su zanna su yi bincike wanda mai magana da wani jami'i ko kuma wani lakaran hausa sun ce to kai ga aikin binciken ya same ka kuma take ɗauko kundin rubutu sun ce ga taka da research nan ka samu lada duk wannan karin magana na wasu ake Allah ya kama shekara ta kama sai ka musuluntar da su ka samu da research ga publication ga lada bori ɗaya ke matsahi a mun ba mu bori Allah ɗaya kan bauta ka ga yanzu kana musuluntar da su kuma ka samu publication tunda duk hausa ce kai kaga shi musulmi kullum abin mai kyau yake yalla mara kyau to yana jin an ce a zo a koya mashi bai walar da shari'a ba sai ya ce assalamu alaikum adhul kike nan ga hadin gyara da haka ake so dole ji gaskiya ya sauri ya tarar da ita in ta amfane shi fa san lahu nabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ba dan baka tsama mallan ya zo ga ma ba ai daidai ake so ai ko to yayi daidai sai annabi ya amsa mashi ya ba shi izini ya ce ya shigo fa da kala sai mutumin ya shigo mallan yake cewa na wa min adab al-istizan da daga cikin ladabbar neman izini an yi arifu bi nafsihi ya sanar da kanshi ya faɗi shi kowa ne ne wal yaqul ana fulan bin fulan yace ni ne Ibrahim Sani nake sallama to kaga shi shikenan an san ma ake magana da shi amma ka ce ni ne to kai ne ba kowa ma shi ne kai ma ya kai ne Mun ma mu ne ko kuma ku ne kaga ana nan wuri guda kenan ba a ce komai ba to ana san a gabatar da kai mutum ya faɗi ko shi wane ne in lam yakun sautuhu ma'rufan in ba iya gane sautin shi ba ka san akwai wanda ya magana ba ma sai yayi an gane ko wane ne saboda girman muryar shi ko kuma saboda wata murya ce musamman da ta sha sauran ta sha bambanta ta sauran za a gane shi ko shaƙaƙƙen murya ce ko mai kaushi kaushi ce ko mai kaihi ce ko mai zaki ce ko mai tsani ce ko mai garin ne an gane ko to in ba iya ganewa to sai ce shine wani in sautin shi in lam yakun sautuhu ma'rufan lada ahlul idan sautin shi ba a san shi ba mutanen gida ba san mune shi ba to sai ce shine wani dan wani shi ma saboda me yace da ma akalul bukhari saboda hadisin da imam bukhari ya fitar fi sahihihi a cikin sahih bukhari hadisi ne 6220 inda da 50 yace wa muslim da imam muslim shi ma a cikin sahih muslim da 6255 hadisi ne biyar. min جابر بن عبد الله daga hadisin Jabir dan Abdullah Allah kara masa da shi da mai kansu dukan sahabbai ne kala yace ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallama fi daini fi daini kana ala adi yace na zo ran annabi sallallahu alaihi wasallam da kaina akan matsalar bashin da ake bin babana kun san magana ta gudana ina jin ko a yakin Uhud ne tsakanin shi da baban shi um, Abdullahi dan Haram yayi magana da tana da sosa zuciya tana da ban tausayi saboda sahabbai in ina da shahada ne shi yana da ƴaƴa mata ga sunan da yawa kuma ga ɗimbin bashi kuma ga ƙarancin abin hannu kuma ga jihadi gaban shi ko a je a dawo ko ba a dawo ba to shine wanda yake ma Abdullahi magana har yake jan hankalin Abdullahi yace Abdullahi ka sani in ka tare manzon Allah ba wanda nake kauna kamar ka Abdullahi dan mai ya sai Allah yace amma ina ji ina daga cikin na farfarkon da zai shahada goban an in an hita yakin ina ji ina daga cikin na farfarkon da zai shahada don haka ina da bashi abdullahi ka biya mini sannan ka kula da yan kannan ka mata Allah ya maka albarka aka shiga jihadi sai ku gashi na daga cikin farkon da ya shahada shi ne ya zo ya tagumi matashi ne ko aure bai yi ba ga bashi ga yan mata sun kewaye shi ma da bukatar neman wajen ta dan kula da shi tuko kaga ya dole ya yi tagumi abubuwa su ja mishi kai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimaka mishi yi kai hakuri babanka Allah ya yi magana da shi babu tafinta subhanallah magana ta yi girma cewa yanzu gurin abin da yake so ce Allah mai don raina in je in sake mutuwa ta shahada yace a a wannan kam na rubuta mutuwa ɗaya ake yi ce to a sanar da yan baya falalar da ke akwai cikin jihadi sai Allah sakar aya da wala ta saban da kusur bidun amma ta bala hayan garbayin yurzakuna kan shi wannan aya ta sauka yace za a taimaka maka kuma haka aka yi lokacin da Yahudawa suka taho gona ce mai albarka ta dabbanne so suke sa an ta shi sa in za su ba shi sai su nemo garanto in ka kasa biya su an shi ma gida su yi auctioning ya ce idan an kawo dabino ya zo an tattaro kirani masu biyan bashi su zo dabino ya zo an zubo dabinai annabi ya zo ya kira shi ga sunan sun zara ido yahudawa su an shi dabino su an shi gona saboda sun san sai an yi ciko ma a biya su saboda ka annabi ya addu'a kai ta gida ce to ai ta zubi aka yi ta zubi sai da aka biya kowa da bino bai rage ba balle gona ta kare ga dabino ga gona ga arziki sai ya rasa ma'ina ina za sai ruga da gudu sai wurin manzon Allah ce an biya su kuma ga dabino can cikin gona kamar ba taɓa komai ba ce to ga mu abubakar da umar kaga manzon Allah ya yarda abubakar da umar dan shi ana gehe guda a zari yana zagin su kai ka san akwai rashin rabo Allah kiyaye saboda haka yana zuwa yana faɗa musu nan barka cewa tun da daga annabi ya yi haka ya yi haka ya to ya san shi ke Allah ya kuka da shi ya je aure annabi ya gan shi da alamun aure ya aka yi ne ce aure na yi budurwa ka aura ko bazawara ce ina inda aka bamu an yara ina aure budurwa ai ta kuma ta goma saboda haka sai na aure mai dan hankali da taimaka min wurin kulawa da su haka inda ake aure na hikima ba kawai zahirin jiki ba da fata za ta yi tsarin ka zo ka dinga cizon yatsa tun ka aje ko ina a fara cin ka sa Allah a gaba cikin komai ka fifita san Allah cikin komai sai a dade ana yi amma wallahi ta guma ma ta ce sai ka gani ganin ta ma bulu ka san kala bulu ta yan wuta ce ko to haka za ka dinga kawai in akwai abin da ya bulu ma muni a lokacin haka za a ganta to ina a love a I love I hate you I hate you idan aka so in ba tsoron Allah ya labari to a haɗa biyun a so juna amma a so juna dan Allah ta yadda za a gama juna gaskiya hakan zai sa a riƙe juna akan amana da mutunci Allah ya mutunta mana ya taimaka mana da haka daga cikin ladabin wannan abin gaɗin kamar da aka faɗa ɗin kenan shi hadisin jabir ɗan Abdullahi kaga shi ya kai na wani wuri kuma daban ko bari ya so din fasara na ga lokacin na neman ƙure mun da haka ya zo kan magana bashi kun san ce biya mashi bashin shi ko to ya zo wani manzo Allah kan magana bashin da ke kan baban shi da haka farfaktu baba sai na kwankwasa kofa dan na ku before yan tawa na yan bokan wai ka ci wai na to in yi noke shikenan sai aya baba assalamu alaikum to ka kuma ne ce ba a nokin nan ana noki an ba irin na karfi baka daga gam gam yadda kama ya kuka kare kyauran gam ko da zaman lahi ake kai wannan kasan ai za a samu matsala babu daɗi irin wannan abu ya su suke haɗawa daga ba ta kyas kyas so ake yaya da aiko ba so kake tada musu hankali ba kyas kyas assalamu alaikum adkhul aha amma kai kon kon aka shigo yes an kuma ya gudu kenan sai ya sallama ba yes ba an gane ku wayewa tana nan cikin rubuta addini saboda haka sai na kankasa kofa fa qala man za wane ne anan qultu ana ni ne qala ana ana annabi bai so amma kenan ka annahu kariha kamar da bai so ni ni a ah, ba kai daidai ba kenan ya tsaga ya maimaita to kaga duka ikuwa ne ke faqad hazara an-nabi sallallahu alaihi wasallam itlai alal biyuti sannan annabi yayi hani akan leƙe da zaka dinga yi ka san akwai wanda suke irin wannan musamman yara sun wannan da an ba ka sai ga sun zo sun dan leƙa suna leƙa cikin gida suna dan leƙawa to wannan abu yana da muni a hana yara irin wannan abun ko da an ga suna yi na wasa a hana kar su zama kai zama hali a gare su domin wani ya taɓa yin haka nan manzan Allah ya yi annabi haka nan yana ɗan leƙawa a kowace ɗan wuƙa hannun shi yana ɗan karta kanshi haka kawai sai ya gaishe ce ka isa a da na san kana kallon da na jin hima ido da ita ji to sai yana nemi wuce da na jin hima ido da ita ba yin haka ai sirrin mutum sirrin shi ne shi yasa dan aka ce a nemi izinin da ka je ka da shi bai shirya ba kai ka ji kunya shi ya ji kunya kunya kunya kenan to shi yasa dan ka ai kunya kunya sai aka ɗauki wani dabba akwai amma yara tun suna yan kanana in ba haka ba wallahi kayi abin da kai ma sai ka ji kunya yana shekara biyar ya afkuwa ya iske katsara tsarara har mutu ƙila bai manci ba sai ganin ka ga kan zagwalanka ga ya samu matsala don haka a dinga ɗaukar dubban cinya da suna ƙanana a dinga koya musu don su tashi ɗabi'un girma ɗabi'un musulunci Allah ya shiga mu don haka an yi hanya kan leƙe al a gidaje bai gaida ibnin ba da izini ba wa biduna ilmi ashabiha ba da sanin masu gidan baka dinga ɗan kyabin su kana ɗan leƙe kamar da aka hana ka dinga kyare kana sauraron maganganun wasu suke yana da shahe ka ba akwai suka kware akan haka sai tare kunnuwa ba kan da an fara magana ne sai dole sai ya ji komai ne wannan abin haramun ne musulunci ba ya bukata haka ne to yadda aka hana na tare kunnuwa a yi kan a sati abin da suke tantauna haka ne kuma an hana a sati ganin su a sati ji a sati gani dai an hana in abin shahe ka baka rabu da kanka in ba ka baka ka je hakan ka cikin damuwa a shari'a ka ji abin da zai bata ma da kuma kai ka tsokano fa fil hadisi a cikin hadisi Allah zakara wal bukhari fi sahihi wanda bukhari ya fitar a cikin sahih bukhari wa muslim fi sahihi ya kana imam muslim shi ma yake cewa qawlu sallallahu alaihi wasallam law anna imra'an qata alayka tsitala da a ce wani mutum zai dinga yi ma satin leke bi gairi izinin ba da izini ba fa zabtahu bi hasatin sai ka tsokane shi ka tsaya ka jehe shi da mi da tsakuwa fa faqa ainihu sai idan shi tsiyaye lam yakun alayka juna ba ka da wani laifi ka tsiyaye irin da yawan eh, ka cinye shi dai shi ya je tsokan kaga abu ne abu ya yi nuni kaga an sa mishi haddi kenan da haka wani abu ne mai nuni Allah ya buge shi kare na'am ban yi fasara ta bako na'am na'am fa idan ta dubi ha da yake cewa zalikum khairul lakum ko wa sallimu ala alihi wa sallama ga wanda suke ciki zalikum khairul lakum yin haka an ayi sallama ne mai izini shi ya fa alheri a gare ku mina da kullu bigari tizan bigari istizan sama ga ku hada kudum ba tare da neman izini ba in kun haka duka ana muku haka ne nace ah, la'allakum maza tazakkarun dan ku astu ku yi abin da aka ce ku yi neman izini a wurin shiga a tsara mutunci junan ku fa ilam to karanta ta jin zakanta fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم Allahu akbar yace fa in lam tajidu fiha ahadan in har ku samu kowa ba a gida a gidajen ya zan lakum da zai muku izini yace ku shigo kun ta assalamu alaikum shiru kuma an san gidan akwai mutane akwai masu shi kuna ta assalamu alaikum shiru ba motsi alu kulu cik kike ji fala ta dukuluha duk da kun ji shiru kan ku sai ku afka dan ba ku san abin da take cike ba a dai dan saurara har sun hito a cikin jira in ka gaji jira kai ni ka tafiya ka san lokacin shi in ba ba samu kowa a cikin ban zai muku izini fala ta ku duha ku shiga gidan nan hatta yi uzan lakum har sai in an maku izini wa in ila ku burji mun kuma suka yato suka ce wa alaikum assalamu hukuma haka ce kai kamar ina mawa ka san kullu na kace na zo ya kurkura dubu a ah, kai hakuri shari'a ce tace ka koma idan ka shigo kuma ka saba ma Allah ka saba manzon Allah wannan kuɗi da kace ai Allah zai baka kai kai ibada duk abinda aka kashe wurin bin Allah an ci riba jama'a saboda Allah zai mai da abin da ya alheri kuma ga lada sirrin kenan in aka ce ku koma irji ku koma din nan fa in kila gudu ina ka ce ku koma farji ku to sai ku koma hu askalakum yin haka ai arju din nan koma din nan shi sa alheri a gare ku ai haka ruju wannan koma da za ku yi dan an ce koma imtisal amrillah kun yi ne akan bin umarnin Allah a cikin wannan abu da aka ba ku umarnin komawa din nan sannan kuma azka lakum shi yafi tsarki gare ku min al-qudi al-babi sannan ga ku zo ku musu zanni sun ce ku tahi ku ce a ina sai na ga wani tunan buzun dai ya gama ya fito to ka san matsalar da yake ciki in ya ce koma koma din sauran lokaci in ka koma din koma shi yafi tsarki ga zuciyarka saboda shi yafi fitowa ne min Allah da wallahu bima ta'maluna alim Allah madaukakin sarki masani ne ga duk abin da kuke aikatawa min dukulu bi izni wa ghairi izni ga wanda suke shiga din da izinin da wanda suke shiga din ba zai nemi masu madokokin Allah karan tsaye da masu madokokin Allah da'a duka Allah na sanar da kowa kuma zai ba kowa sakamakon abin da aikata to sai mu tsani wani insha Allah na ga lokaci yayi in Allah ya kai mu gobe muna cewa sai mu tashi kullul mu'minina ko la dubban haka ne na sai ku jama'a na mutum da jinsa da imam an tarfi lutan ga mu musulmin biya gidaje da ake can aje su na baki gidaje kan hanya kan gaye su kuma za a yi da su goban Allah kai mutum tashi a akan wannan hukunci insha Allah ta'ala abin makaranta akan daidai Allah muka bikin sarki ya sami tarayya a cikin lada inda muka kuskure da cikin harshe Allah wani ya shafi mun da ba mu ikon ganewa da gyarawa wannan hukunci masu albarka da Allah ya kaddara tsumu a wannan wuri mai albarka a wannan lokaci mai albarka a wannan watan mai albarka Allah ya haɗa mu a cikin da jannatul firdaus Allah ya haɗa kowa da bukatocin shi na alkhairi Allah ya magance mana duk abin zama damuwa a gare mu muna roƙon Allah suna da garinmu lafiya da sauran garuruwan musulmi ya buɗe hanyoyin samayyar mu da hada-hadar da harkokinmu, ya sanya albarka cikin kasuwancin yan kasuwanmu mu ya sanya albarka cikin albashin ma'aikatanmu, mu ubangiji ya sa albarka cikin motsinmu da shirinmu da harkokinmu da hulɗoɗinmu ga baki ɗaya muna roƙon Allah ya mana kwanciyar hankali da lumana ubangiji Allah ya kashe wutar wannan kashe-kashe da ake yi ba ji ba gani a jihar mu ta Katsina da sauran jihohin musulmiyar Najeriya ga baki ɗaya ya Allah wa'anda suke shiga suke fita kwato ta kowace manufa suke kashe mutane Allah haɗu ka tona musu asiri Allah kai mana maganin su ya ubangiji Allah ka dube mu da rahama ka kai mana maganin wannan miyagu Allah ka danke hannayensu akan mu ya ubangiji Allah ka zara tasirinsu a Allah ka anshi tasirinsu su akan mu ya ubangiji muna roƙonka ya Allah idan wani mai mukami ne yake amfani da mukami wannan kashe kashe Allah ka zara mukamin ka tona asirin shi kai mana magani duk wani wanda ke da hannu da ruwa da tsaki Allah kowane ne Allah ka tona asirin shi kai mana magani shi ya ubangiji jami'an tsaro da suke tsaye wurin ba da gudunmawa a tsaron rayuka bayan Allah da tunanin su dukiyarsu Allah ka tsare suka samu albarka wanda ba haka suke ba Allah ka shirya su wanda suke da hannu kuma a cikinsu, Allah ka tona asirin Allah ka zauna da mu lafiya ina roƙonka ya Allah madaukakin sarki ka sa lafiya cikin marasa lafiyar musulmi wanda suka rasu uwa musulmi Allah ka cikansu da gafara mata da maza masu neman aure Allah ka dasa abokan zama na ƙwarai, ka ba su abin rikawa da zama akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi mata masu nabi a gidaje Allah ka suke su lafiya wanda suke neman haihuwa Allah ka ba su na kwarai wanda ka ba su Allah ka ba su ikon yi masu tarbiyya ta addini da abin yin tarbiyya ina roƙonka ya Allah dole ke cikin kunci Allah ka yaye masa ya Allah wani ke cikin damuwa a cikin mu Allah ka farin ya mishi Allah ka yalwata arzikin mu ka ba mu lafiya mai amfani da arziki mai albarka ya Allah ka kita karshen ya Allah ka gyara bayan mu ya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka shayar da mu ruwan sama mai yawa mai albarka in ka ba mu Allah ka tsare mu daga ambaliya da rubuta shi gidajen sunan ka rayuka biyu kewaye ina roƙon Allah madaukakin sarki ya kita karshen mai gyara bayan mu ya ba mu ikon wanyewa lafiya da abin hakan ke bukata na ci da sha da sira da aminci da rufin asiri Allah ya bamu Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم آمين الله